tambaya ta 21 ya annabi tsiya da amincin Allah su tabbata gare shi kasance yake mutane da awa a wajen makka amsa ya kasance yana kiran mutanen Kwaif, kuma yana zuwa wuraren taruka da matattarar mutane har mutanen madina daga cikin ansar suka zo suka yi imani da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kuma suka yi masa cappa akan taimaka masa